Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da zamani yana da canza gaba irin jama'a kowa babansa kaɗai sani haka kowa uwarsa kaɗai sani gaba ɗaya amma kuma a ce yau kai ka mutu ka bi 'ya'yanka cikin damuwa Uwar ba sana'a ba aikin to ya kake so a yi musamman ka basu shekara hudu biyar shida bakwai mazan wannan zamanin ba su so su ɗauki nauyin duka su ne ya kamata fa su gaya wa iyaye maza ku ilmanta da 'ya'yanku ku koya musu sana'a ko kuma ku basu su yi aiki kafin mu aure su ba haka ba za mu aure su ba duk wanda baya son a je waje a ce ai gashi yana duka ya bar duka amma kai duka za mu je waje za mu faɗa kowa ya ganka ga sarkin duka na wucewa Jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan masu saurare na biye da mu mun gabatar da batun cin zarafin mata wata matsala da aka daɗe ana fama da ita tsakanin al'umma musamman tsakanin ma'aurata inda sau da dama waɗanda ya kamata su taka rawa wajen ganin sun yi wa zaren tufka suke kau da ido. Ganin yadda lamarin ya fara kaiwa ga nakasa abokan zama har waɗansu lokutan ma da rasa rai ya sa muka ga ya dace mu sake komawa kan wannan batun. Yau ma muna tare da barista Hassana mai riga tula ma'aikaciya a ofishin shari'a na Najeriya da 'yan gwagwarmaya kwato wa mata 'yanci Hauwa Abdullahi Gambo. Sai kuma Lawal Ibrahim Babangida ma'aikacin gidan talabijin na Wanderland da ke birnin tarayya Abuja. Malam Lawali ya fara tsokaci kan batun hana mata aiki da waɗansu maza ke yi lokaci ya kwace mana. inda kuma za mu ɗora kenan yau a tattaunawa da wakiliyarmu Madina Dauda ta jagoranta. Yadda zamani zo gaba ɗaya zumunci ma ya ja baya bari in ka mutu ka bar zuri an ka wani ɗauki ɗaya da suwa idan ka mutu ya kowa ta kan sai yake gaba ɗaya hakan ma kina ji labarin barisa ƴan uwan ne ma suka suka fara wawushe abin da maryan ya bari balle ma su ɗauki ɗaya na family iyalansa gaba ɗaya to kin ga misali yanzu dole ka bar matarka ko ta aiki ko ta kasuwanci domin ko bayan baka raye ta iya ɗauka ɗaya ne kanta da kanta. to shin ga wannan abun ina ga an shi ne a lokacin can baya ba yanzu bai kamata a yi shi ba saboda lokacin can ba zaka ga irin a gida ma ba yaya da kane wani bai san ma waye sa ba kuma irin komai tare ake gaba da zamu ne yanzu yanzu gaba da irin jama'a ba sa wannan abun gaba da kowa sa kadai sani haka kowa sa kadai sani gaba da amma kuma a ce yau kai ka mutu ka bi 'ya'yanka cikin damuwa uwa ba sana'a ba aikin to ya kake so a yi musamman ka basu shekaru hudu biyar shida bakwai a wannan shekaru ya kananan yara kananan yaran kenan misali ina za su je karatun su abincin san su su su abubuwa da dama da ya kamata a ce ka bar ka da sana'a ko don su domin haka ya kaurace mata cin zarafin yan uwa cin zarafin ah, mai gidan haya da ake zana a cikin sa da kuma a gaba ɗaya baki ɗaya hawa baya ga labarin namiji ya ci zarafin mace ya kai ga dukanta wayanne irin rahotanni kike samu na cin zarafin mata ko cin mutuncinsu a gidajensu akwai da yawa abu ne wanda kowa ya sani har gobe yana faruwa a cikin al'ummominmu ina so in ɗan yi tsokaci kaɗan a bisa um, abin da 'yar uwata barista, um, hassana ta faɗa na rahoton da suka samu kwana-kwanan nan na ma'aikacin banki da mata shi da 'ya'yan shi suka yi mishi duka wato shi cin zarafin mata abin da ake cewa violence gender based violence da kuma violence against women and girls wato abu ne da ake cewa abu ne kamar da'ira san da'ira is a mm. cycle mm. da'ira ce wacce wacce take zagayawa sai ta shafi kowa namiji yana ganin kamar yanzu shine shine mai gida shine mai fada aji shine wanda yake da karfin iko zai iya taka kowa zai iya yin komai to yayi shuka ne wanda zai juya ya zagaya ya da'irar ta ƙara ke ta dawo za ta zo sai ta ko baya nan sai ta shafi wani nashi mu koma ga batun da um, Batun batun barista ta faɗi na ma'aikacin banki ina tabbatar miki um, barista idan aka zauna aka yi ƙwaƙwaran bincike za a gano cewa ai ba rashi ne ya sa suka yi mishi haka ba akwai wani dalili daban kuma dalili daban din baya wuce kan cewa shi ma haka yake yi to arama masa kenan yana eh, da rashi bane hmm. saboda dukkan mace da ta zauna da namiji na tsawon shekaru ta yi ayaye da shi ba za ta taba zama ta kalli wani yayi mashi haka ba balantana a ce ita ne da abin da ta haifa akwai dalili shi ya koya musu amma wannan ya bar muku kuje ku bincika ku gani mu koma ga batun shi ainihin tambayan da kika yi hmm. banda duka kisa akwai abin da ake cewa economic abuse na kaman um, abin da dan uwana malam ya faɗa eh. kai ne mai kawowa kai ne mai karfin iko na kuɗin da zaka kawo na masarufi da komi ita bata san komi ba ta iya komai ba saboda ba a koya mata ba har gobe shi ne ai nauyi ya rataya a wuyansa to kin ga ma maganan shi ne nauyi ya rataya a wuyansa haka ne ake har gobe har gobe yayaye mata musamman a arewa ba a barin su karatu wasu ba a barin su su aiki za a musu aure to idan dai har namiji mazan wannan zamanin ba su so su ɗauki nauyin duka su ne ya kamata fa su gaya wa iyaye maza ku ilmantar da 'ya'yanku ku koya musu sana'a ko kuma ku ba su yi aiki kafin mu aure su ba haka ba za mu aure su ba sannan ne mazan za su ji in ba haka ba don mu muna ta faɗi muna ta faɗi muna ta faɗi sai su karkaɗe hulan su su je su yi abin da suka ga dama ƴaƴan su me za mu hana su amma idan mazan da suke aure suka kyawuran fa dole su tsaya su tarbiyyantar da ƴaƴan su su ilmantar da su su sa su a makaranta su kuma koya musu sana'a kafin su aurar da su to har gobe ana aurar da ƴaƴa ba karatu ba sana'a dole ne ko ta rataya a wuyarka ka auri yarinya dan ya gabba ta san komi ba bata iya komai ba dole ne ka ɗauki nauyinta kuma in kana so ta iya abu dole ne saboda ta taimaki 'ya'yanka nan gaba dole kai ne zaka koyar da ita har gobe a tubalan da muke kenan a arewa ki je ki aure a ki je ki karatu a ɗakin ki ko kuma duk abin da zaki yi ki a ɗakin ki abin da iyayenmu suke cewa kenan ba laifin yara bane ba da sabarin zo gare ki na san a shiyar inda kika kware kika yi wannan aiki kin haɗu da ƙorafe-ƙorafe na maza da 'ya'ya mata da irin waɗannan abubuwan suka faru a a cikin gidajensu shin a da ba ma jin irin waɗannan labaran me yasa yanzu suka fi yawa ito a zamanin da iyayenmu na da damriya suna da jimriya suna da haƙuri sannan kuma suna da godiya da ƙalilan da suka samu sannan kuma in kika duba mu a yanayinmu na yanzu komi ya canza zamaninmu da nasu ba ɗaya ba ne mazansu suna da imani suna iyakacin kokarin su gan sun kawo komi gida komin kankanta mazan namu na yanzu wasu akwai kuɗin za a fita ne a ji a kashe mai yan iska a barko a gida sai kukan naira ashirin da dawon naira goma kafi zabuwan naira biyar a dawo gida kuma a tayar miki da hankali a ce biki dafa abin da ya kamata ba za ki yi sata ne ko za ki je ki karuwanci ba mu gaje shi ba a kasan arewa mm. kin gan dai zamaninmu da na iyayenmu ba ɗaya yake ba mm. ba ɗaya yake ba abu na biyu shine kamar yadda ita ruwa ta ce ba a ɗauki ilimin ya ta mace a arewa da muhimmanci ba har yanzu har yanzu lungu da tsako tsako ba a ɗauki ilimin ya mace a kasan arewa ina faɗi da babban murya ina son manyanmu na arewa su ji ba a ɗauki ilimin ya mace a kasan arewa da muhimmanci ba shi yasa mu mata in suka yi aure ba sa jin daɗi domin duk ƴatan mace wanda ta samu ilimi ta samu abin yi babu yanda namiji zai ci mata zarafi za ta kwace makanta yanci kina da kuɗinki ki a ce abin da kike so ba reni ba ne. amma yayin da baki da shi dole ne ya zama dole ne ki haƙuri ki abin da ya kawo da shi haka za ki amfani da shi ke zaman za a je sha a anguwa sai kin zo ki tsaya mamiji ya san maki kuɗi ki je shani anguwa in baki je ba in dangin miji ne a ce ai don ba gidanku ba shi yasa baki je ba ba za su kuma san cewa baki da shi bane dan uwan nasu kuma bai baki kije ba mu a arewa mun gaji zuwa shani kowa ya sani al'ada al'ada ce an yi su an an aihuwa dole kije suna aure bikin aure dole kije kije bikin aure ki kuma rike abu hannu to baki da shi me zaki kai yan uwan miji kuma ba za su so su ji cewa kin taho gurin babu komai a hannu ba ba za su kuma gane cewa shi wannan dan uwan nasu bai baki ba sannan dan wan nasu kuma bai zai so ki gaya musu cewa bai bayar ba to duk wanda baya son a faɗa cewa bai bayar ba ita bayarwa yawa duk wanda baya son a je waje a ce ai gashi yana duka ya bar duka amma kai duka za mu je waje za mu faɗa kowa ya ganka ga sarkin duka na wucewa ai wanda baya son a fidda sa kar ya yi abin da bai kamata ba sai ka yi da ya kamata a cikin gida saboda kar a yi amma kai yi abin magana za mu yi magana To abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba mu dora inda muka tsaya. Muna godiya ta musamman ga bakin namu barista Hassana mai riga tula da Hawa Abdullahi Gambo sai kuma Lawali Ibrahim Babangida da wakiliyarmu Madina Dauda da ta bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin sai Dadi Balewa da daidaita sautin shirin da bada umarni a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne dadihin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza ba.